Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Kiraye matar shi ya a ɗauki jini in ya tabbata cewa lalle wannan yaran na matan nan tashi ce kenan matsala gaba ɗaya ta ƙare don da zai zo shari'a. Shugaban jam'iyyar BNDS tarayya mai mulkin jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad kenan ke tsokaci kan shirin komawar hamma madu tsohon firaministan kasar gida yau asabar domin shiga takarar shugaban kasa yau shirin namu zai ɗauko sahu ne daga najeriya da ƙarshen makon da ya gabata kotun zaben jihar taraba ta ce sanata aisha jummai alasan ta lashe zaben gwamnan jihar sabanin darius ishaku da ke rike da kujerar bayan ba da sakamakon muhammad kabir yusuf ya ji ta bakin sanata aisha jummai alasan kuma ga abin da ta shaida masa. sai hamdala mun gode allah na ya murna na yi farin ciki allah kullum gaskiya yake yi saboda haka allah ya yi gaskiya kamar kullum mun gode mishi domin abin da aka ce shi ne bai ma tsaya zaɓe ba to in bai tsaya zaɓe ba a diddigin eh, me ya faru cikin zaɓe ma ya duba amfani saboda haka mu muka kai kara muka ce bai ma cancanta ya tsaya ba bare har a ce ya ci zaɓe to Allah mun gode mishi mun gode wa jam'iyyar mu mun kuma gode wa shugaban kasan mu da bai sa baki ba In da ne da kamar lokacin gwamnatin PDP ne da ba dan PDP da zai faɗi. to amma yanzu a Najeriya akwai wasu 'yan APC da suka faɗi a tribunal akwai 'yan PDP da suka karba wurin 'yan APC domin bai sa baki ba yayi wa Allah alkawari yayi wa 'yan Najeriya alkawari cewa zai wa kowa gaskiya saboda haka ya tsaye da gaskiya bai sa baki kuma duk pressure da aka sa mishi ya ke sa baki to alhamdulahi mun gode wa Allah kuma na gode wa magoya bayana na gode wa uban ɗaki na turaki Atiku Abubakar eh, wanda ya bani cikakken goyon baya duk irin support da ake ba wa ɗan takara ya bani. To Alhaji Isa tafi da Mafindi na ɗaya daga cikin 'yan kwamitin amintattun jam'iyyar PDP kafin ya haura takalmansa ya fice. kuma a lokacin da ya sauya sheka zuwa apc mai mulki a yau ya bayyana cewar rashin tsayar da ɗan takara bisa ƙa'ida a jiharsa ta taraba na daga cikin abin da ya sa ya fice daga jam'iyyar ya ce hukuncin kotun zaɓe bai ba shi mamaki ba a ni kan san bai bani mamaki ba saboda irin wannan hukunci an yi shi a shari'ar maiduguri inda yan pdp biyu suka zo suka yi primaries a abuja sannan daga baya aka kwashe a gun ɗaya aka bawa daya na farkon ya je kara a kotu kotu ta ce dukkan su biyu ba wanda yake dan takarar pdp saboda ba a yi zaɓe a duguri ba kuma doka ne wanda muka sani kuma mu muka zauna muka yi shi a cikin dokan pdp kuma haka dokan zaɓe yake cewa duk inda ɗan takara zai tsaya akwai mutane da ake kira delegates wanda za a zaɓa uku uku kowane ward su ɗin nan shal ne wato dole kenan su yi zaɓe na fidda ɗan takarar gwamna amma da aka zo abuja ba a yi amfani da su ba na farko kenan na biyu kuma dokan zaɓe karara ya ce duk wanda za a zaɓa dole ne zaɓensa ya zama a inda zai tsaya zaɓe za a yi zaɓe idan za ka tsaya gwamnan taraba a taraba za a yi in za ka tsaya gwamnan adamawa a adamawa za a yi kuma dole ne a ba da sanarwa ga inec na kwana ashirin da ɗaya kafin a shirya yin zaɓe na fidda ɗan takara wannan jam'iyyar pdp ita take da wannan doka kuma dokan nan yana cikin dokan zaɓe kuma don kowane jam'iyya ta ɗauki dokokin da aka yi a dokan zaɓe ta adoptin ta mai da shi dokan kanta don haka a sane pdp take da shi cewa ta taka doka ba wani kuskure a ciki to amma kuma pdp na ta korafi cewa wannan wani shiri ne da gwamnatin buhari ke yi na karɓe mata kujerun da ta samu a zaɓe. Eh to in ta karbe wa zai je a nambara ya ce zai karbe wa abga wa zai tafi imo ya ce zai karbe wa apc gwamna wa zai tafi inugu ya ce zai karbe wa pdp gwamna a wajen ai duk abu in ka ga jam'iyya ta rikice ta zamanto ba ta amfani da hankalinta to za ta iya faɗin duk abin da take so kuma in ka duba wanda ruwa ya ɗauka a in ka zare takobi ka mika masa rikewa zai aka sani wayanda suke holo yanzu ba su ma santa ba me kake nufi da haka ka bincika wa ina ne suke holo ka je ka bincika duk wayannan sun zo sun zo kasuwanci ne suka sa PDP a bakin hanya suka shiga don tana tana sake kuɗi ana yaudara ana wawaso amma ba su zauna sun karanci dokan jam'iyya ba. IPD ma ta je ba da shaida a kotu, kuma ta ce bata bata yi primaries a Taraba ba. Ta yi firamare na Taraba a Abuja kuma doka ta sani ita ta shirya dokar na ita ta sake takawa. Kuma Najeriya ai rule of law ne. Idan ka zamanto ka yi ruli naka ba rule of law ba, ai ka san law zai take this course zai ɗauki hanyarsa. Ran zai ya ɗauka sai ka ce wani ne ya yi maka? Abin da nake kiran duk ɗan Taraba shine mun sami hanyar da za mu haɗa kanmu mu manta da bambancin kabila, mu manta da bambancin addini. Wannan mu ce ko kowa ya san yadda mace take da zuciya mai kyau a wajen daidaita mutane don Allah mu ba ta dama duk mai zuwa afil ya je ya afil kotu ne kotu kuma ba ta aiki da abun da ya wuce hanyar shari'a za a je afil za ta ci a kotu afil za a je supreme court za ta ci ko za mu zo mu rantsar da ita sannan ta haɗa kan ƙasa mu zama yadda muke da don da a taraba ba wanda ya san wannan kabilan fulani ne bahaushe ne jukun ne ba wanda ya sani dukan muna tafiya da mutunci da junanmu haka za mu sake koma. To yayin da ake wannan sai ita jam'iyyar PDP wanda yanzu ta zama jam'iyyar adawa a Najeriya ta gudanar da taron jigajigan 'ya'yanta a birnin Abuja don nema wa jam'iyyar sabuwar makoma. Maimakon haɗa kan jam'iyyar sai alamun baraka ya bayyana dangane da kalaman masu shirya taron na cewar suna neman gafarar 'yan Najeriya kan kurakuran da jam'iyyar ta yi a cikin shekaru goma sha shida da take mulki. da karyar dokar karba-karba da kuma tilastawa al'ummar Najeriya shugaban ƙasa Goodluck Jonathan a matsayin ɗan takarar zaben da aka yi a wannan shekara, kamar yadda Raymond Dupesi ya shaida wa manema labarai. To wannan kalamai nasa bai yi wa shugabannin jam'iyyar daɗi ba, inda nan take kakakin jam'iyyar Olisa Metu ya ce ra'ayin kansa ne kawai yake faɗi. Sanata Ahmed Aruwa na da ra'ayi irin wannan kuma ga abin da ya shaida mana. ai taron ba shi ne mai haifarwa ba shi dai zai ba da ko dai ya cikin a samu ɗanin ido ko kuma a abin da ake cewa talk show a sai a tashi dama magana ne na aji ra'ayin mutane waɗanda suke da niyyar zama a pdp har zuwa zaɓe nan gaban allah ya kai rai ba ka ba a kira shi wai taro ne wanda yake zai yanke hukunci akan abubuwan da kai magana a kai ba ta da hurumin yanke wannan hukunci taron nan dai a kira jama'a ne daga kowane bangaren najeriya ko kowane a ji menene views nasu kuma wani shawara za su bayar wani kurakuran ma da kake cewa pdp ta nemi ahuwa ba ita ta nema ba wani ne daga cikin members din ya nema to kaga idan wannan taro ya ba da shawarar a nemi gafarar jama'a dole ne a yi wannan taro ya yanke ya ba da shawarar a canza kundin tsarin mulki na jam'iyya dole ne jam'iyya ta ɗauki eh, wannan shawara akwai maganganu da za a yi na a nemo hanyar da za a yi gyara amma ba wannan taron da mai gyara ba to sai dai yunkurin pdp na dawo da 'ya'yanta da suka barta na da kamar wuya kamar yadda tsohon shugaban majalisar wakilan najeriya kuma gwamnan jihar katsina aminu bello masari yake cewa wannan fargar jaji ce ba kasar yanzu zaman lafiyan da ake da shi yanzu ya iso dubu ɗari wanda ake da shi a april kafin a zaɓe yadda da aka yi da ƙasar yanzu ya iso dubu ɗari daga april zuwa yanzu ainihin mutancin da mutanen 'yan najeriya suke da shi a duniya ba a haɗa shi da wancan lokacin saboda haka magana ma wai mun rasa yadda za mu yi da shi muka ce mun gaza ko 'yan najeriya suka ce mun gaza su har yanzu har yanzu ai ba su yi ba wannan yaudara ce da laɓe in daga suke ke sun tuba to dukkan su tare su awa a jama'a amma yawo musu kudaden jama'a da suka dauka ai duk maganar da ke su kwashe kudaden mutane ko to su dawo da su su dawo da kudin sai sun dawo da dukiyar jama'a ta ga ta mun dawo da ita sannan sai in ka ba da hakuri domin ainihin kashi biyu ne da na dauka da na ina abin yake to sai ka dawo da abun sai kai magana cewa to ɗaukar da ne na yi kuskure a yahe mani ba ka dawo da abun da ka ɗauka ba ka ce a yahe maka to a yahe maka ta ce? eh magana ba banza ce ma a yahe masa ta ce? kuma wa'ansu daga cikinmu ai abin da muka ce su yi da muka zo da pdp reform da ni da ken din namani da su yan rufa'i mai suka ce mana yan isa aka mako mu su misali ko to ba abin da muka ce a yin ba shi ake nan a yanzu ba ko to shi ne yake fargar jaji ga wa'anda ba sani ba jaji yana da laya zana maimakon ya taba ta kafin a sare mashi kai sai ba an sare kan ya tsiba sai gangar jikin taba ce ta wakka to yayin da ake wannan sai ga shi rikicin da ake samu a majalisun kasar na dada kamari a cikin wannan mako 'yan majalisar dattawan kasar daga jam'iyyar apc sun haura takalmansu suka fice daga zauren majalisar lokacin da mataimakin shugabanta ike ikweremadu ke jagorancin zamanta a majalisar wakilai kuma rikicin shugabancin kwamiti ne ya yaki cinyewa honorable ahmed babba kaita ya ce sun fahimci cewar wani shiri ne shugaban majalisar dogara yakubu ke yi don zagon ƙasa ga shirin shugaban ƙasar muhammadu buhari Gadi abin da yake cewa wani irin rainin hankali ne dogara zai kasance ya raba kwamitoci kashi hamsin hamsin ya ɗauki na mayan fetur downstream and upstream ya ɗauki ma'aikata ayyuka works ya ɗauki bankin and finance ya ɗauki kaima ya ɗauki eh, downstream sector na abin ya ɗauki power saboda Allah saboda annabi yadda power ta lalace magana wutar lantarki ya za a yi ka ba dan PDP a ka ce kana son a zauna lafiya shin za mu bari ne abin da ya ci PDP ya zo ya ci mu shi ne kawai ba mu yadda ba. To, honorable abin da wasu ke faɗi shine kamar ku 'yan majalisun kuna kokawa kanku ne ba wai jam'iyya kuke wa wannan aiki ko kuma gwamnatin Muhammadu Buhari ba. Wannan ba gaskiya ba ne ba. Ni dinnan 'yan ɓangaren femi, ɓangaren dogara sun zo sun same ni sun ce mani in zo a shirya da ni za a bani kwamiti. Wannan suka zo suka same ni sun san wanda suka same ni. Na ce mashi lokacin tambol ni ba kwamiti chairman ne ba. Amma kuma duk wanda ke Najeriya ne ya san constituency dina na yi bakin aka gogani na yanzu in ka ɗauki power ko ka ɗauki aviation ministry ma'aikatar eh, eh, ranar jirgin zama yanzu haka cikin gwamnatin buhari cikin binciken da suke an gano cewa an yi wani ayarin gizo wanda aka sa budget na hudu kuma aka sake ɗauko wannan aka aka kashe kuɗin waɗanda suka bada daga cikin zauren majalisa da suka yi eh, tabbatar da budget din suka sa cikin appropriation sai kuma suka hada da sunan kamfani kamfani nasu wanda zai je aiki suka je aka ce wai aka ashe kuɗi yanzu haka ana bincike wannan magana da na gaba. to anya wannan matsala ba za ta yi wa aikin gwamnati illa ba wannan ita ce tambayar da muka yi wa aminu bello masari tsohon shugaban majalisar wakilai. to na farko dai al'amarin ita kanta majalisar gabaki ɗaya wannan karan mu da yake ba mu da gidan da ya wuce ta ba mu ji daɗi ba saboda ita majalisa an ta faro da matsaloli to kafin a shawo kan su gare su to amma matsalolin da suke gabansu in dai ƙasa ake so ba wai ambishin ba to suna gyaruwa kuma allah ya taimaki majalisa tana da tsofaffin shugabanni ta da tsofaffin 'yan majalisa ga nan birjit wanda za su iya ba su shawara cewa ga abin da ya kamata a yi ga hanyar da ya kamata a biyo kuma kowa ya yadda cewa kasar ta fi shi majalisar ta fi shi to gyaran bai da wahala muna ganin babban matsalar ƙasar nan ita ce mutane suna kawo ego maimakon sabis kuma mutane suna zuwa neman suna maimakon ba da suna saboda haka mu da yake ba mu da adireshin da ya wuce na rashin assembly ba mu je daɗin abubuwan da suke faruwa ba amma kuma akwai hanyar magani in dai wa'anda suke abun don najeriya suke yi da kasas insha'allah. in suka nemi da mu ba su shahara Ya ba su saboda Allah da wani abu muke nema ba saboda haka matsalar mai sauki ce matsawar an ƙasa ake so a bisa jam'iyya domin da zahara aka ce jam'iyyu ba su da iko a ta demokuraɗiyya to fa za a samu rudani kuma za a samu confusion daga nan kuma sai abinda batura ke cewa political anarchy saboda shi majority a majalisa yana da amfani kuma akwai ranar da a amfani da shi to da zarar an ce ba gwamnati ne ke da majority ko ko majority party ba da control over majority dinta to party politics zai suffer and the nation zai biya consequences To a wannan mako shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rantsar da sabbin ministocinsa kuma tuni suka fara aiki. 'yan najeriya na ci gaba da bayyana fatarsu a kai alhaji abdurrahman dan malam dan madamin daura ya yi tsokaci a kai ya kamata su tabbatar sun yi kokari sun ba marasa kunya da mu daman musu kyakkyawan zato kuma duk al'ummar ƙasa wanda ma ba su fahimce su ba sun gano su yanzu to ya kamata su ringa sauraron mutane musamman 'yan jam'iyya su tsaya su tabbatar da domin an yi ɓanna akwai gibi da yawa da aka yi tun daga jihohi zuwa ƙananan hukumomi duk abubuwa a tsaye suke to ya kamata duk abin da ya kamata na talaka ne talakan talaka na ƙasa su motsa shi a kowane sashi domin mutane su ga abin da suka zaɓa domin an daɗe ana tsaye to don dai mutane cikin soyayya ce shi sa duk ba su ce komi ba ya kamata su ba su taimaki bawan Allah nan duk abin da zai kawo sauƙi ga talaka to su gaggauta yin shi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar inda tsohon firaministan ƙasar Hamma Amadu ya ce yau Asabar zai koma gida don tsayawa takarar zaɓe. Hamman ya fice daga ƙasar ne lokacin da ake tuhumarsa da hannu wajen safarar jarirai. Ga dai sanarwar da ya yi. Et eh, j'ai prévu de rentrer le samedi 14 novembre. au Niger et eh, je viendrai en plein jour sans me cacher. Gobe Asabar 14 ga watan Nuwamba da tsakiyar rana zan sauka hilin jirgin saman ya mai ba tare da na ba. Zan zo ne a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa saboda kishin ƙasata ta dole in dawo gida. Yan akwai wanda zan ma bayani babu kamar kotu ba wai gwamnatin Muhammad Iso ba. C'est avec la justice que j'aurai à faire. Duk da cewa ministan cikin gida ya ce da sabkata a hilin jirgin zai sa a kame ni, lallai suna iya kama ni amma su sani ba su iya tsaye da tsarin demokaradiyya in suka kama ni shari'a na nan kuma za ta aikin ta kamar da dokokin ƙasa suka shata za mu ganin in za a yi mana adalci kuma al'ummar nijar da mata duniya shaidu ne in ana darata haƙƙi a nijar ko a'a ganin gwamnati yanzu ba ta san adalci ba elle-même est infondée à un régime qui ne se soucie pas de To koya 'ya'yan jam'iyyar PNDS mai mulkin jamhuriyar Nijar ke kallon komawar hamma gida? Bazum Muhammad shine shugaban jam'iyyar. Ni abin da shawarar da nake kama lauyoyin na nashi ta yi musu sauƙi dige. Kar ya zo a ya ce ya yarda kurum ya zaɓi laboratoire ɗin da yake so wannan mutumin nan ƙwararren nan na UEP Union International de Parlement shi kaɗai ya isa yau ya kira matan shi ya je ya ɗauki jini in ya tabbata cewa lalle wannan yaran na matan nan tashi ce kenan matsala gaba ɗaya ta ƙare don me da zai zo shari'a ai zancen shari'a ana yin shi saboda har yanzu ana cikin shakku amma mu muna so shi ya kawo dalilai masu nuna cewa babu shakku cikin wannan magana to ina abin rigima ni in hamma yana so ya bada da kanshi shi ne ya so haka amma ni na hi son mishi ra'ayin da nake bashi ne. shine matar shi kurum a ɗauki jininta a ɗauki jinin yara a nuna ma 'yan Nijar wannan abun kumya da aka tuhume su da shi ƙarya ce kuma zance ya ƙare hamma ya koma dibitan nashi kuma ya zo ya takara kuma ya je ya zan shugaban ƙasa tun da ta yi in shi ya takara zai zama shugaban ƙasa kaga kana da hanyar ka zan shugaban ƙasa kace barinta kana nan kana kana yarda ka je a saka kaso a bi ka shari'a don me To me yasa kuke cewar za a kama shi da zaran ya dawo gida? Shi da kanshi ai da lauyoyin nashi suka ce ya zai mika ma shari'a kan shi ba ko in ka in ka zo wurin shari'a ina ne ake kai ka ba kurkuku ba ne dole a kai shi gidan kasu tunda ana an yi beli an ba da sammacin shi tunda an ba da sammacin shi dole kenan in ya zo police ta kama shi a kai shi tunda akwai sammaci kana ga za a bashi sakin talala don gudanar da harkokinsa na siyasa eh, ni dukansu ni ban gan ba ma'ana a ba su eh, eh, darmin talala ba tun tunda in yaran nan nasu ne tun yanzu su kawo shaidar lalle nasu ne kuma su rabu da wannan masifar in kuma ba nasu ba ne ko ba daɗe sai sun yi kaso gwamma su yi kaso yau maimakon su yi shi gobe tunda duk ɗaya ne ai ba za su tsira akwai premier instance akwai appel akwai har cassation gwamnati sai ta ta yi menene amfanin bata lokaci gare su ni ban gan ba in ya zo za a mishi abin da ya kamata wannan magana yana hannu eh, shari'a ni kenan bani da eh, wani inci in ce maka ga yadda ya kamata a yi ana cewa kuna shakkar hamma ne saboda shi zai hana ku samun nasara a zaben da za a yi wallahi abu guda nike fata ga allah yau hamma amadu ya yarda a ɗauki jinin yaran na ɗauki jinin matar shi don ya nuna cewa ɗiyan nan na matar shi ne wannan rigiman duk ta ƙare kenan babu zancen wani da baibai menene za mu ƙirƙira bayan wannan mu ce ga wata hujja kuma za mu sa gaba don mu hana shi takara don me ya yi abin da zai hana mu irin wannan damar. To da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International. da injiniyanmu Ibrahim Tukur Kefi, Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.